fil ahwalil atiyati illali li daruratin ba shi halatta binne mamaci a cikin halayen da zai ambata sai fa in larura ta faru to nan gurin ya kawo mana hadisin Uqba Amir wanda yake cewa salasu sa'atin kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama yanhana an au fihinna aw an nakbura fihinna na. lokuta guda uku lokacin fitowar rana da lokacin da ta take tsakiya da lokacin da ta faɗi duk an hana birnewa har sai wannan lokacin ya gota to sannan sai ya kawo mana lokaci na hudu shine fillaili binne mamaci da daddare to idan ba kuma ta maganar da muke ciki shine hadisin Jabir dan Abdullahi wanda yake cewa annan nabiyya sallallahu alaihi wa sallam ذكر رجلا من أصحابه قبض فكفن في كفن غير طائل وقبر ليلا فزجر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقبر الرجل بالليل حتى يصلي عليه إلا أن يضطر إنسان إلى ذلك أشرهم وانا حديث مكي da maganganun malamai tsakanin malaman da ke ganin cewa a wato ita binnewa da daddare bata halatta ba sai fa illarura ta zo da waɗanda suke ganin wannan hannun an gina shi ne bisa da karhanci to shine muka tsaya malam Nasir da Albani ce sun maƙalan nawawiyu fi sharhi muslim sannan imamun nawawi ya faɗa a cikin sharhin muslim yace wa qad ikhtalafa ulama fi dafni fil layli malamai sun yi saɓani, dangane da binne mamaci da daddare fakarihahu al-hasan basri illa li wanda Hassanul al-basri ya tafi zuwa ga karhancin binne mamaci da daddare sai fa in akwai wata larura kamar ya kasance idan an bar mutum zuwa safe jikinsa zai lalace wa hadha al-hadithu mimma yustadallu lahu bihi wannan hadisi da muka karanta Imam Nawawi yace yana cikin abin da ake kafa hujja da shi dangane da wannan hukunci na karhancin binne mamaci da daddare an gane ko wa qala jamaahirul ulama'i min as-salaf wal khalaf amma mafiya yawancin malamai daga cikin magabata na da wal khalaf da malaman karshe da suka biyo baya su abin da suke cewa la yukrahu ba makruhi bane ba wastadallu suka kafa hujja suka ce bi anna aba bakar ni siddiq radiyallahu anhu wa jama'atan min as-salafi dufinu laylan min ghairi inkarin suka ce halifan farko daga cikin halifofin annabi sallallahu alaihi wasallam shine sayyidina abubakar da aka binne shi bayan shi akwai taron jama'a cikin sahabbai da tabi'ai duk an binne su da daddare kuma ba a ga wani ya tashi yayi inkari ba sai wannan ya zama sanannen abu a wurin magabata cewa binnewa da daddare din ba ta kunshe da karhanci in ko da a ce akwai karhanci ai abubakar farko farkon musulunci bayan rasuwar annabi sallallahu alaihi wasallam da shekara biyu ne abubakar da su sauran sahabbai suna nan dan me yin kari ba ina fatan kuna fahimta wa bi hadithil mar'ati sauda haka malaman sun kafa hujja da hadisin al mar'atu sauda matan nan wadda suke bakar fata da take a wato hidimar masallaci bayan ta mutu aka binne ta da daddare da aka waye dare annabi bai ganta ba sai suka ce ai ta mutu da daddare sai muka binne ta makin Allah sai ce halla azantumuni iya. ina ma kun bani shelar mutuwar ta ni ma da na zo na je an binne ta annabi bai ce ba dan me baku binne ta da daddare ba yanzu tuhumar su yake dan me busu gayyace shi ba ina fatan kuna fahimta wa rajulun ladhi yaqummul masjida haka mutumin nan da yake share masallaci fatufiya bin laili sai ya mutu da daddare fa dafanuhu lailan, sai sahabbai suka binne shi da daddare wa sa'alahum an sallallahu alaihi wa sallama anhu annabi ya tambaye su game da wannan mutum ina yake fa qalu sai suka ce tuhufiya lailan fa dafannahu fil laili. ya mutu da daddare da haka muka binne shi cikin daren فقال annabi ce ala azantumuni ala azantumuni ma'ana ina ma a ce kun sanar da ni qalu sai suka ce kanat zulmatun duhu ne akwai tsanin duhu cikin dare shi yasa mu ga bai dace mu je mu taso ka ba walam yunkira alaihim imamu nawawi yace annabi bai musu inkari bai ce me yasa kuka banne da dare cewa me yasa ba ku taso ni ba wa ajabu inda hadith inda hadal hadisi to yanzu duk wannan hujjojin nasu hujjoji ne masu yawa wannan hadisin na Jabir shine zai musu tangarda زجر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقبر الرجل ليلا حتى يصلي عليه إلا أن يضطر إنسان ila zalika. wannan shi kaɗai ne hadisin da suke gani ya masa tarkoko a gaba to amma wace ansa suka bayar in ka kawo musu wace ansa suka bayar da za a kawo musu wannan hadisin shine cewa jabu inda hadal hadisi wannan hadisi namu da muke magana kan shi sun bayar da ansa kansa cewa annan nahaya hanin da ke kunshi a ciki kana li tarki salati hani ne wanda ya kunshi barin sallah idan me yasa aka binne shi ma'ana bai masa sallah ba walam yanha an mujarradid dafni bil layli annabi baya hani dangane da kawai binnewa da daddare hani yake cewa kar ku binne mutum matukar ba a samu taron jama'a sun yi masa sallah ba abinda kawai yake hanawa ne wa ma li tarki salati in ma dai annabi ya ce me yasa kuka binne shi ba ku yi masa sallah ba ko kuma yana hana abin ne mutum da daddare ba a yi masa sallah ba dan haka yace hatta yusalli alaihi aw li qillati musallina ko kuma annabi ya hana binnewa da daddare saboda karancin masallata aw an isa'atil kafani ko kuma ya hana binnewa da daddare saboda galibi kila da ba za a samu likafani mai kyau ba sai a binne shi a cikin wani zigari zigarin da bai dace ba tare da cewa inda an jinkirta zuwa rana za a samu au anil majmu'i ko kuma duk wannan dalilan guda uku sune annabi ya hani akan su kar ku binne ba ku yi sallah ba kar ku binne matukar adadin masallatan kaɗan ne kar ku binne matukar likafani ya zanto dan jigari jigari mara kyau ku bari gari ya waye amma in ya kasance kun yi masa sallah ko ya kasance adadin masallatan na da yawa ko kuma kun yi masa sallah da yamma kafin ku binne shi dare yayi kenan duk za ku iya binne shi ina fatan kun fahimta wannan shine magana imamun nawawi qultu albani yace ni ko sai nace wal jawabul awwal ansar farko da ya bayar wa huwa annan nahaya kan li tarki salati cewa annabi ya hana mutane su binne mamaci da daddare saboda in saboda rashin yi masa sallah ne ya hana amma da a ce za a yi masa sallah da babu komai yace wannan jawabin da malamai suka bayar la yasihu ko alama bai inganta ba li'annahu law kana kadhalik domin da a ce hannun nan ya kunshi kawai dan ba a yi sallah bane ba lam yakun samma tafarqun baina dafni laylan aw naharan kama sabaka bayanu to da ba bambanci tsakanin binnewa da dare ko da rana ai da ranar ma bai halatta ba binne sai an yi masa sallah dan me annabi ya kawo kalmar dare a ciki inda magana sallah ce ai da ranar ma hukuncin nan ina fatan kuna fahimta ne amma yadda annabi ya keɓance dare ya nuna ba maganar sallah ce, wani abu ne kuma daban ba sallah ba yanzu ya rushe jawabinsu na farko kenan sai jawabinsu na biyu shine mai qillatul musallina kila annabi ya hana binne wani dare saboda mai saboda karancin masallata shine ce balin sawabu bari dai abin da yake daidai annan nahaya hanin da annabi yi na binnewa da daddare inna ma kana lil amrayn allazaini sabaqa fi kalamil qadi saboda al'amuran da suka riga suka gabata a cikin maganan alqazi da muka karanto tun wancan makon wato imma dai karancin masallata imma kuma rada'atul kafan walidhalika saboda haka ne ma ikhtara ibn hazm annahu la yajuzu an yudfana ahadun lailan illa an daruratin ibn hazm ya tafi zuwa ga fatawar bai halatta ba abin ne wani da daddare fa sai fa in akwai larura dan ala zalika bi hadha alhadisi kuma ya kafa hujja akan wannan da wannan hadisin da muke magana akai summa ajaba an al ahadith al warida fi dafn laylan sannan ya bada ansa dangane da hadisan da suka zo cewa an binne Abubakar da dare annabi sallallahu alaihi wasallam ma kansa ma da dare sahabbai suka binne shi ba Abubakar ba da daddare suka binne shi Ranan talata ana gobe laraba daren nan na laraba a shi sahabbai suka binne shi to an binne annabi sallallahu alaihi wasallam da daddare an binne Abubakar da daddare ga waccan tsohuwa an binne su da daddare ga wancan mutum da ke sharan masallaci an binne su da daddare to me za ka yi ibn hazan da waɗannan hadisai me zai ce game da su shine yace wa tadalla zalika bi summa ajaba an al ahadith al warid fi dafn laylan sannan ya ba da ansa dangane da dukkan hadisan da suka zo suke nuna binnewa da daddare wa ma fi ma'ana da dukkan hadisan ma da sa iya daukan ma'anan su min al asari na asar na sahabbai bi qawlihi fil muhalla ga abinda ya faɗa cikin muhalla ce wa kullu man dufina laylan minhu sallallahu alaihi wasallam wa min azwajihi wa min ashabihi radiyallahu anhum duk wanda aka binne da daddare wanda ya zo cikin hadisi cewa an binne shi a daddare annabi ne wani ne cikin sahabbansa matansa ne fa inna ma zalika li wannan akwai wata larura aujabat zalika wadda ta wajabta su binne da daddare mu ko muna magana akan wajibci in ba larura dama duk wajibi in akwai larura ai ya sauka da kanka dukkan wajibi dama sai akwai sharadi guda biyu kafin ya ci gaba da zama wajibi azzikiru ma alqudrati alal ya bi kana tana da shi baka manta ba sannan kana da ikon aiwatarwa amma in ya kasance kana tana baka da ikon aiwatarwa kaga wajibci ya fadi in ya kasance ka manta da shi wajibci ya fadi ba a kama ka da shi sai dai maganan ko zaka rama ko ba za ka rama ba ina fatan kun fahimta da kyau yace to duk maganar da muke wannan ai wajibci har yanzu yana ne yanzu cewa an binne annabi da daddare ko abubakar ko duma wanda aka binne wannan an yi ne saboda wata larura da ta wajabtar da haka kamar me ibn hazm yace min khawfil harri kila suna jin tsoron zafin rana sai suka ce bari mu binne shi da dare. min khawfil harri jin tsoron zafin rana alaman hadara a bisa ga wanda ya halarci wajen binne gawa din wa huwa bil madinati shadidun kowa ko ya san zafi a madina yana da tsanani aw khawfi taghayyurun ko ana jin tsoron canjawar gawar wannan bawan Allah aw ghairi zalika ko wani haka mimma yubihu dafna laylan daga cikin ababen da ke halatta binnewa da daddare wala يحل لأحد أن يظن أن يظن بهم رضي الله عنهم خلاف ذلك bai halatta ba wani ya wa sahabbai sabani ya yi musu zato kishiyar abin da na faɗa ya ce in dai kazaci ba sa jin tsoron rana ba wani dalili har kawai suka bane da dare sai ka muna sahabbai zato gara ka kyautata musu zaton akwai wani dalili ko da baka san shi ba ni yanzu na kawo ma kila akwai zafin rana kila akwai wani dalili na tsoron canja gawa, kila akwai wani dalilin daban ka dai kaddara akwai wannan shine zai nuna wa sahabban annabi kikkiawan zato ibnu hazm zahi thumma rawa karahata dafni sannan ibnu hazm dan karka dauka ra'ayin sa ne shi kadai sai ya ruwaito hukun karhancin binnewa lailan da daddare an sa'id ibn al-musayyib cewa ga sa'id ibn al-musayyib ɗaya daga cikin gaggan tabi'ai shi ma akan wannan ra'ayin yake ba ni kadai nake ba kai sa wa aqulu albani ya samu daurin gindi gida ma abin da yake so ke wa aqulu ni ko ina cewa wa min aljaizi ya iya yiwa ma anna ba'd man dufina laylan wani sashi cikin waɗanda aka binne da daddaren nan fa kanu sallau alaihi naharan an masa sallah da rana wanda dama mu maganar sallah muke a samu taro da yawa me yawa an yi masa sallah da rana kafin a tafi jana'iza rana ta zo faɗuwa sai aka dakata saboda wancan hani na annabi da ke cikin hadisin uku babi na amir to kafin abin ne sai dare yayi in wannan ta faru magana dama ta riga ta kawo na izan a irin wannan lokaci kuwa sai ya zanto fala da alama sabaka bayanu babu wani cin karo da juna dangane da abin da bayani ya wajen bayani na cewa kar abin da daren nan yana nan to amma mai yiwa cikin waɗanda aka binne dinnan saboda an riga an samu damar yi masa sallar rana yace wa zalika huwa alwaqi'u fi haqqihi sallallahu alaihi wa sallam wannan ko shine abin da ya auku dangane da abin da ya shafi annabi fa innahum sallau alaihi yawma thulasa sahabbai sun yi wa annabi sallah ranar talata thumma dafanuhu lailatul arbi'a a wannan yinin na ranar talata suka yi masa sallah sannan suka binne shi da daddare ana ya gobe laraba lailatul arbi'a kama ذكر ابن هشام kamar yadda ibn hisham ya ambata fi siratihi a cikin sira dinsa an ibn ishaq ya karbo daga ibn ishaq wallahu a'lam yanzu menene sakamakon da muka fita da shi wannan dai ya ƙara warware mana ababe da dama da muka tashi ba tare da mun je bayanin su ba a makon da ya gabata har waɗansu suke cewa to a cikin karatun yau an samu tufka da warwala na ce ku yi hakuri a zo darasin zuwa ko a gane in akwai tufka da warwala saboda haka idan muka duba duk abin da makaranta a baya zuwa inda za mu tsaya abin da za mu fahimta shine binne mamaci da daddare an yi saɓani tsakanin malamai waɗansu malaman suna ganin cewa babu wani karhanci gane da binne mamaci da daddare matukar akwai laruran da ta tilasta haka amma in babu larura haka kawai aka binne shi ba wata larura to akwai karhanci waɗansu malaman suna ganin cewa ta kowane hali karhanci na nan ko akwai larura ta kowane hali karhanci na nan za ka samu cikakken bayani cikin nilal autar na imamu shaukani fatawul bari ma ya ɗan kawo shi kaɗan, ko da ke zamu karanta daga cikinsa sa yanzu amma nilal autar ya kawo shi da yawa da sauran malamai saboda haka dai binnewa da daddare idan akwai larura babu laifi in babu larura to makaruhi ne wannan shi na ra'ayin jamhurin malamai ina fata an fahimta amma shi ah, ah, dan maganar da ibn hajar ya kawo ga abin da yake cewa ga hadisin nan bukhari ya kawo shi Ya ce babu dafni bin laili haka bukhari ce kawai babun binne mamaci da daddare sai ya ce wa dufina abubakarin radiyallahu anhu laylan kaga yanzu bukhari ya nuna ma yadda ya tun daga nan حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن الشيباني عن الشعبي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم على رجل بعدما دفن بليلة annabi ya je yi wa wani mutum sallah bayan an riga an binne shi da daddare sai ya je har kabarin sai masa sallah qama huwa wa ashabuhu ya tashi shi da sahabbansa wa kana sa'ala anhu fa annabi ya tambayi wannan mutumin yace man haza wani ne wannan fa qalu fulan sai suka ce ai wani ne dufinal barihata an binne shi jiya da daddare alaihi sai sahabbai suka masa sallah tare da to ibn hajar yake cewa fadin bukhari da yace babu dafni bil laili me yake nufi share bi hitar jamati, ila raddi ala man mana azalika wannan matashin magana da bukhari yayi kamar mayar da martani yake zuwa ga cewa ya ku wanda kuka hana abin ne da dare babu dafni bil laili wa dufina abu bakarin lailan mayar da martani bukhari yake yi akan su bi hadisi jabir yana mai kafa hujja da hadisin jabir annan nabiyya sallallahu alaihi wa sallam su wanda suka hana din ne suke kafa hujja da hadisin Jabir cewa kar abin da dare me hujja su hadisin Jabir annan nabiyya sallallahu alaihi wa sallam zajara an yi ar-rajulu laylan cewa annabi yayi tsawa dangane da binne mutum da daddare illa an yattarra ila zalika sai fa in mai binnewa ya tilastu ibn ce a karaja hubun hibban lakin bayyana muslimun fi riwayatihi sababa fi zalika ibn hibban ya rawaito wannan hadisi sai dai a riwayan muslim ya faɗi sababin da yasa aka binne da daddare din wa lafzuhu ga lafazin sa annan nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam khataba yawman fa zakara rajulan min ashabihi qubida wa kuffina fi kafanin ghairi ta'ilin wa qubira laylan فزجر أن يقبر الرجل بالليل حتى يصلي عليه إلا أن يضطر إنسان إلى ذلك wakala. idza waliya ahadukum akahu falyuhsin kafanahu abinda ibnu hajar ke faɗa kenan wanda kun ga babu wannan a riwayar mu a ƙarshe ce idza waliya ahadukum akahu idan ɗayan ku ya jibinci tattalin gawar dan uwansa falyuhsin kafanahu ya kyautata likafaninsa sai suka ce kyautata kafani ko baya yiwuwa sai da safe da radar cikin duhu baka gane likafani yana da kyau ko baya da kyau shi yasa suka ce kar hancin bunna da daddare kenan ina fatan kun fahimta fadalla ala anna nahaya bi sababi tahsinil kafani sai ya zanto cewa ashe abin da sa aka hani shine kyautata likafani kenan da mutum na da tabbas kamar likafanin ajiyayye tunda ya halatta mutum ya kawo likafaninsa ya zo aji Abubakar ya zaɓa wa kansa likafani ya ajiye aka ce wannan tsohuwan zane samu sabo bana yace innal hayya a bil jadid ai raye shi ke bukatan sabon zani amma wanda yake ba raye ba ko me ko zai ku binne shi ya halatta mutum ya tattali kayansa kenan in a wannan ra'ayi idan mamaci ya tattali likafaninsa tun kafin ya mutu yana ajiye an san inda yake da daddare babu ruwan mu matukar likafanin sa nan shikenan sai mu dauko dawa mun san mai kyau ne mai masa likafanin mu maganan karhanci babu ita kenan kun gane ko wa qawluhu hatta yusalli alaihi madbutun bi kasril Lami. wannan hadisi da yace hatta yusalli alaihi ba hatta yusalla ba wato mabni lil majhul a a hatta yusalli bi kasril Lami. ay an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam yace fa hadha sababun akhar yaqtadi annahu in rujiya bi ta'khir al-mayyit ila as-sabah salatu man turja barakatuhu alaihi ustuhibba ta'khiruhu yace to wannan ma wani dalili ne da aka ce har sai annabi ya masa sallah sai ibn hajar ce to wannan dalili ne ma idan har akwai fatan 'yan muka bar gawar wannan mamacin zuwa safe akwai waɗansu mutane masu albarka da ake sa musu kyanzutan mutane ne masu jin tsoron Allah in sun zo sun yi masa sallah zai amfani da addu'ansu in akwai irin wannan mutanen kuma yanzu ba sa nan ya gari in sun yi addu'a ana karɓa ko suna da siffofin da ana karɓan addu'an masu irin wannan siffofin kenan ya halatta a jinkiri a jira su da safe su zo a yi sallah ga wannan mamaci da su sannan abin ne sai zanto a wannan lokaci babu karhanci wa illa fala ibn hajar ce in ko ba haka ba to ba shi halatta wa bihi jazama tahawi da wannan ne imamu tahawi wato ya yanke magana ya ce lalle abin da zai kenan na dai wannan shine abin da ya ta magana kan shi har zuwa ƙarshe saboda haka dai in dai babu wani dalili akwai karhanci in kuma akwai wani dalili to karhanci ya kau saboda abin da ya tabbata na abin da muka gabatar a baya matashiyar magana ta gaba malam yace fa in tarru li dafnihi laylan idan masu jibintar binne mamaci sun tilastu zuwa ga binne shi da daddare jaza to ya halatta kaga shi da kanshi ya dawo nan gurin walau ma isti'malil misbahi ko da ko ya kama su yi amfani da fitila to shi wannan albani yana mayar da martani ne ko da ya kama a yi amfani da fitila kamar nan albani yana mayar da martani ga malaman da suke ganin ba za a tafi da fitila ba da dare saboda annabi ya hana abigawa da wuta sai suka ce to fitila ma ai wuta ce wan nuzul bihi fil qabri an gane ko haka kuma e, wato shigar da mutum cikin kabari kenan li tashili amali e, wan nuzul bihi da shigar da wannan fitila fil kabari cikin kabari li tashili amaliyati dafani saboda samun saukin aikin binnewa wato ya halatta idan an tilastu zuwa ga binne mutum da dare ko da za a kama da fitila a tafi da ita ko da fitilar za a iya sa ta cikin kabari duk babu laifi wa dalilu babban dalili a nan gurin hadith ibn abbas hadisin abdullahi dan abbas anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam adkhala rajulan qabrahu laylan wa asraja fi qabrihi annabi sallallahu alaihi wasallam tabbata gare shi ya binne wani bawan Allah cikin dare wa asraja fi qabrihi kuma ya kunna fitila cikin kabarin wannan mutum wajen aikin binnewa din wannan hadisi akhrajahu ibn majah wa tirmidhi ibn majah ya rawaito shi haka tirmidhi ma bi atamma minhu ya ciko shi da lafazin da ya fi na ibnu maja cika wa kuma shi ya yace hadisin hasanun hadisi ne hasan wal hasan al ma'ruf turqan wa gadat rijaluhu la sahihi ishtaharat qultu albani yace ya'ni annahu hasanun li ghairihi idan tirmizi ya ce hasanun ya zamanto hasanun ligairihi kenan a wurin sauran malamai dan shi yana da yaransa daban a cikin ilimin hadisi kan waɗansu ka'idoji shi idan ya ce hasan ya yi shiru to ba hasanun lizatihi ba ne hasanun ligairi wa hada istilahun khasun litirmizi wannan yare ne ke bantacce ga imamu tirmizi annahu idza qala hadithun hasanun idan ya ce wannan hadisi hasan ne fa innama yuridu al-hasana li ghairihi abinda yake nufi al-hadith al-hasan li ghairihi la li zatihi bima'ana aslul hadisu da'ifun lakin lahu turuqun wa shawahid aw mutaba'at ta biha ila darajati al-hadis al-hasani li ghairihi kama nassa alaihi kamar yadda yayi wannan bayani da kansa huwa nafsuhu da kansa fil ilal a cikin al-ilal fi akhir kitabihi wanda daga karshe ibn rajab al-hanbali yayi sharhu ilal tirmizi wannan littafin yana da kyau a bangaren ilimin hadisi sharhu ilal tirmizi wa qad ja'a lahu shahidun kama yati wannan hadisi yana da hadisin da ke yin shaida a kansa kamar yadda zai zo nan gaba wa alaihi to ko tunda abu ya zama haka cewa in turmizi ya ce hasanun ya zamanto hasanun labirihi kenan fala yaridu ala tahsini tirmizi babu wani abu da zai gangaro maganar eh, fala yaridu ala tahsini tirmizi نقد بن القطان iyyahu الذي hakahu sahibu توفة ahwazi wato ibn al-qattan ya kalubalanci turmizi yace kai da kace wannan hadisi hasan ne da'if ne albani yace wannan magana ta ibn qattan ba ta lazantar turmizi tunda turmizi dama shi hadisi da'ifi wanda yana da wanda zasu karfafa shi ya zanto hasan al ghairihi to shine yake ce masa hasan kai kuma ibn al qattan kana da yaranka daban wanda ba shi turmizi yake nufi ba dan haka babu wani wani juna tsakanin magana karta shi kuma dina kalubalantar sa yace saboda haka maganar da ibnu qattan yayi babu yanda za a yi ka kawo wa turmuzi ita ta lazunce shi kamar yadda mai tuhfatul awazi ya kawo shi mai tuhfatul awazi da ya zo wajen sharhin hadisin yace hadisin hasan turmuzi yace hadisin hasan sai dai yace ina ai ibn qattan yace da'ifi ne yayi shiru shi ya manta akwai bambanci tsakanin istilahin turmuzi da istilahi kuma na jumhurul ulama amma shahid hadisin ko da muka ce yana masa shaida fa huwa min hadisi jabir ibn abdullah akhrajahu abu daud hadisin Jabir dan Abdullah kenan wanda Imam Abu Dawud ya rawaito shi wal Hakim da Imam al-Hakim wal Baihaqi da Imam al-Baihaqi wa qala al-Hakim Hakim yace sahihun ala sharti muslimin wannan hadisi ne ingantacce bisa ga sharadin Muslim wa wafaqahu zahabi Zahabi ya goyi bayan Hakim wa zada alaihi man Nawawi Nawawi shi sai zo ma ya ƙara fil majmu'i yace me wa rawahu Abu Dawud bi isnadin ala shartil bukhari wa Muslim su can sun ce ala shartu muslim nawawi ya ce ala shartu bukhari wa muslim to albani kuma duk ba zai sallama ba qultu albani ya ce wa kullu zalika qata'un gaba ɗaya wannan abin da suka faɗa kuskure ne hadisin baya kan sharadin bukhari ba wato shi hakim da zahabi da suka ce ala shartu muslim da shi nawawi ma da yazo ya kara ya ce ala shartu bukhari wa muslim duk kuskure ne fa inna madara isnadihi ala muhammad ibn muslim at ta'ifi domin hadisin yana kaiwa ya komo gaba ɗaya bisa ga Muhammad bin Muslim at-Ta'ifi wa huwa shi kuma Muhammad bin Muslim at-Ta'ifi wa in kana thiqatan fi nafsihi duk da cewa amintaccen mutum ne ta fuskar adalci faqad kana da'ifan fi hifzihi amma mai rauni ne ta fuskar haddasa shi ko rawi ba a karban ruwayansa sai waɗannan ababe guda biyu sun tabbata ga harda ga taqawa duk taqawar mutum in ba shi da harda ba a karban hadisinsa, duk haddasa in ba shi da taqawa ba a karban hadisin sa shine su yake cewa linaqilil akhbari shartani huma adl wa dabt an yakuna muslima mukallafan lam yartakib fisqan wala qarma muru'atin wala mughaffala yace gashi mutum ne amintacce amma kuma yana da rauni ta fuskar hada walidhalika lam yahtajj shaykhan bihi saboda wannan raunin nasa ne ma bukhari da muslim ba su kafa hujja da hadisin sa ba dan me za ku yi da awarwayin sharrin bukhari da muslim yake ko sharrin muslim wa inna ma rawa lahu al-bukhari ta'liqan bukhari ya ruwaito hadisin sa amma hadisi mu'allaq ba hadisi musnad ba akwai bambanci tsakanin hadisi musnad almuttasil mai sanadi ga mamme tun daga shekun bukari har zuwa ga annabi ya faɗa akwai manci tsakanin hadisi mu'allak wanda aka shafe wani bangare na ruwayansa wanda wannan bukari ya kawo shi ne don sharhi amma ba don yana cikin sharaɗinsa na littafinsa ba saboda haka in bukari ya ruwaito hadisi a wurin mutum da siga ko da kaifiya ta ta'aliq irin wannan hadisin baka cewa yana kan sharaɗin bukari in ka gan shi a wani waje saboda sharaɗin bukari shine hadisin da ya kawo tare da cikakken sanadi amma duk hadisin da ya kawo ba da cikakken sanadi ba baya cikin ingantaccen littafinsa wanda ya buga sharaɗi a kansa yana kawo shi ne dan sharhi kadai amma ba dan yayi imani ɗari bisa ɗari da cika sharaɗin da ya gindaya wajen ingancin littafinsa ba to abinda waɗansu ba sa gane kenan da sun ga hadisi a bukari sai ce a ah, buka hadisin na cikin bukari ko kuma su ga wata rana an ifantar da wani hadisi sai ce ya bukari zai kawo shi cikin cikin ingantaccen littafin sa kace ce ne to sai ka duba a wata hanya ta yaya bukari ya kawo shi shin ya kawo shi ne da sanadin sa ko ya kawo shi mu'allaq an gane ko domin mu'allaq din sa yana da hukunci daban wa muslimun istishhadan muslim kuma ya kawo riwaya wadda a cikinta akwai muhammad ibn muslimin at-ta'ifi amma bai kawo shi ba istiqlalan wa innama jaa bihi istishadan ya kawo shi dan yayi shaida kan waɗansu hadisai ba dan shi aka fa hujja da shi ba shi kadai shi kadai la yuhtajju bihi lakin ma ghairihi yusta'nasu bihi in tare da wannan ne a dan samu kwanciyar rai a dan karba abin da yazo da shi amma shi kadai haka ba za a karba ba to don haka kaga ba za a ce ba ala shartul bukhari wa muslim wallahi ilimin hadisi yana da zurfi kwarai da gaske wa min al-ajaibi anna al-hakim wa zahabi albani yace babban abin mamaki daga cikin ababen mamaki shine hakim da zahabi ala ilmin bi babu haza sun san wannan ka'idar kanta da na faɗa cewa dan bukhari ya rawaito hadisin mutum amma mu'allaf bai kawo shi musnad ba wannan ba a ce masa min rijalul bukhari sai in ya kawo shi musnad haka dan muslim ya kawo mutum istishhadan lastiqlalan wannan ba a ce masa min rijali muslimin sai dai in ya kawo shi istiqlalan bihi to shine za a ce rijali muslim to sun san wannan dan me suka ce ala shartu muslim musamman hakim da zahabi sun san wannan ka'idar ba wai sun jahilce ta bane ba sai dai irin rafkanawa ko mantuwa da ke samun kowane malami an fahimta ko fakar zakar al-mizzi imam al-mizzi ya faɗa yake cewa anna ta'ifiyya hadha laysa lahu fi muslimin illa hadithun wahid Muhammad bin Muslim al-Ta'ifi baya da hadisi a cikin Muslim sai daya tal qala al-Hafiz ibn Hajar ibn Hajar yace wa tunanin da indahu ko guda ɗayan ma an zo da shi ne ta fagen mutaba'a ba dan aka fa hujja da shi shi kadai ba kama nassa alaihi al-hakim kamar yadda hakim da kansa ya faɗa a wani wurin ana kaga mutum zai iya tabbatar da hukunci kuma daga baya zo warware shi in ma saboda mantuwa imma saboda ilimin idan ya yi yawa wani lokacin wajen faɗin wannan abin sai wannan abin ya ɗauki ranka ba da niyya ba inda zaka je ka natsu sai ka je abin nan da sauranka shi yasa ko lacca mutum ya gabatar ko karatu idan ya samu dama ya samu kaset ɗin ya ji a natse sai ya ji waɗansu ababe ba haka yi niyyar faɗa ba amma ya samu su da baka ko sai ya ji wani abin da a'a ai wannan abin kaza ne na so in faɗa amma kuma a lokacin nan kwakwalwata ta tafi wata unguwar daban ba unguwar da na fata ba to idan ka zo darasin gaba sai ka gyara a hankali wani lokacin ka gyara da wayo babu wanda ya sani sai dai duk wanda ya ji kasar din yau ya saurara na jiya zai ji akwai nasikul mansukh wani lokacin kuma ka fito fili ka sarrafa ka ce lokaci kaza na ce kaza wani lokacin kuma ba gane akai ba shi yasa dai a takaice yana da kyau mutum ya rinka bibitan karatunsa da yi a wani wuri inda lokaci duk da cewa wannan yana bukatar lokaci kuma yana bukatar kuɗi da darasin ka idan yayi so bakwai a mako kuma duk ana dauka kuma zaka sai sai so bakwai masu gasar na guji tamanin tamanin ko tamanin so bakwai kaga ai tashi hankali ya sami ka kuma wannan ba lalle ne ka iya samu <laughs> an gane ko faqadra faqad zaka wa huwa mutabatan inda hukama na sallil hakim az-zahabi fi tarjamatihi min al mizan? imamu zahabi ya fito karara ya faɗa wajen kawo kissar muhammad bin sulaiman ta'ifi a cikin littafin mizan al-itidal fi naqd rijal yace anna musliman rawa ruwiya lahu mutaba rawa lahu mutabatan muslim ya ruwaito hadisin wannan bawan Allah amma ta fagen mutaba'a wa lahu shahidun akhar min hadisi abi dharr wannan hadisi namu da muke magana akai yana da wani shahid din daban hadisin Abu Zar shi ma kwatankwacin sa yana ji suna bada hukunci ma'ana dai wannan na nuna halacin binne mutum da daddare in ya kama a tafi da fitila a tafi da fitila in ya kama a sa fitilan cikin ramin kabarin ma ya za a iya sawa to amma mu yadda muke ginin kabarin mu kila sai muka cewa to ina ma wurin da za a sa fitila yanzu cikin kabari dan ana aiki to matashiyar magana ta gaba ta nuna mana abin da yasa ya kawo wannan ke wancan shahid da muka ce a akhrajahu hakim bi sanadin fihi rajulun lam yusamma wa baqiyatu rijalihi thiqatun magana ta gaba wa yajibu i'maqul qabri wajibi ne zurfafa kabari a yi shi mai zurfi wa tawsi'uhu da fadada shi ba dani ɗaya ba kenan wa tahsinuhu da kyautata shi kara ba shi wani wuri tudu wani wuri gangare wa fihi ne. a cikin wannan abin da muka faɗa akwai hadisai guda biyu yanzu hukunci nawa ya faɗa uku i'maqul qabri ayi kabari da zurfi tawsi'uhu fada da kabari ya zanto yana da yalwa tahsinuhu kyauta tashi ya zanto ba ya wani wuri tudu wani wuri gangare ba hukunci nawa uku yace kuma akwai hadisai guda biyu da ke nuna haka al-awwal hadisin farko an hisham ibn amir qal lamma kana yawm uhud usiba man usiba min al-muslimin Hisham ibn Amir yace ranan da yakin Uhud ya kasance usiba man usiba min almuslimina an halakar da wanda aka halakar cikin musulmi ma'ana wanda Allah ya rubuta shahada a kansa ya dace da shahada wa asaban nasa jirahatun kuma da dama cikin mutane sun samu raunuka fa kullu ya rasulullah sai muka ce ya ma'aikin Allah alhafru alaina likulli insani shadidun ginawa kowane ɗaya daga cikin wanda suka yi shahada yau a hudu dinnan rami shadidun abu ne mai tsanani akan mu za mu sha wahala mutum saba'in gina kabari saba'in akwai aiki mutum saba'in suka yi shahada a shahada a hudu a ce kowa sai an masa sa shi kadai akwai aiki ya ma'aikin Allah akwai wata rahusa akwai wani sauki fa kaifa ta'muruna wani umarni za kai mana fa qala sai annabi ya ce ihfiru wa ausi'u wa a'miqu wa ahsinu wadfinu isnaini ithnaini was-salasata fil qabri wa qaddimu aktsarahum qur'ana annabi ce infiru ku je ku rami wa ausi'u in kun tashi rami kuyi mai faɗi, wa a'miqu kuma ku da zurfi wa ahsinu kuma ku kyautata ramin yanzu hukuncin da yake so duk sun shiga nan gurin kenan wadfinul isnaini was salasa ku binne mutum biyu ko uku uku fil kabari cikin kabari ma'ana wani ramin ku sa biyu wani ramin ku sa uku gurgurdan yadda kuka sami iko wa kaddimu aktsarahum qur'ana ku fara gabatar da wanda ya fi haddan qur'ani in kun zo binne mutane da yawa cikin kabari daya wanda ya fi haddan qur'ani sai a sa shi min mayil qibla inda alqibla take sannan wanda yake bi masa a baya sannan wanda yake bi masa a baya duk wannan nuna inaya ne da alkur'ani mai girma da yake nuna musulmin farko inda yasa suka samu canji saboda sun damu da alkur'ani ta fuskar karatu da ta fuskar aiki da shi yanzu ko sai mutum yayi shekara 40 yana karanta wani abu daban ba alkur'ani ba hadisi ba saboda haka sai mutum yayi shekara 40 yana nan a matsayin dalibi ba zai taba zama malami ba yanzu mutane shekara nawa suke mutum yi ya kammala kawaidi ya shiga alari yi ismawi yi ta tafiya har ya je muktasar ka ga yayi shekara 20 yana daukan karatu a wajen malami har yanzu yana na muktasar bai haddace ko jizo amma ba jizo amma mutum baya da haddasa sabai kyau ko kaga malami yana karantar da muktasar sama da shekara 30 shi kansa yana karantar da muktasar amma in ka ce yayi maka gyararriyar tilawa daga tabara zuwa minal jinnati wan nas ka baro masa aiki amma muktasar yana daga kishin gide ya dora kafa ɗaya kan ɗaya kana jan nasun kuna ja tare to sai me kuma tun da ka kyale littafin Allah can gefe guda ka kyale hadisin annabi can gefe guda wallahi hasara ce mai girma ka kyale alqur'ani mai girma ka kyale alqur'ani gefe guda ka kyale hadisin annabi ilimi ne wannan mai muhimmanci na fiqh ba ce akai ka daina karantawa ba amma akwai muhim akwai aham akwai mai muhimmanci akwai wanda yafi muhimmanci yanzu idan ka tara muhimmai ka ce fikihu yana da muhimmanci hadisi yana da muhimmanci qur'ani yana da muhimmanci nahawu yana da muhimmanci balaga arud duk suna da muhimmanci amma sai a tambaye ka wanne fi muhimmanci sannan me sannan me sannan ka dinga tohowa ta dinga tohowa amma idan ka shagalta da muhimmancin ka saka kyale wanda ya fi muhimmanci mutum ya yi hasarar rayuwarsa Ya yi hasarar rayuwarsa mutuka saboda haka ko bakin ciki kore da gaske a nuna wani a ce malamin fiqh ne amma bai iya karanta qur'ani ba ina malanta take kawai a ce masa dalibin fiqh amma ba malami bane wallahi ka faɗa da karfi ba malami bane ba wannan shine ka'idar da malamai suka zuba ire-iren su Imam Shaukani a cikin Irshadul Fuhul ire-iren Ibn Qayyim a cikin Ilamul muwaqqi'ina ar-Rabbil Alamin suka ce mukallidi wallahi ba malami bane ba gama garin mutane ne yana cikin gama garin mutane haka suke cewa sai su ce al'awam wato gama garin mutane kowane titi akwai saboda haka yake ta wani finul isnani wa salata fil qabri wa qaddimu aktsarahum qur'anan qala fa kana abi thalitha thalathatin Hisham bin Amir yake cewa mahaifina ya kasance shine na ukun uku da aka sanya a kabari ɗaya wa kana aktsarahum qur'anan ya kasance ya fi sauran haddan qur'ani fa quddima sai aka gabatar da shi kafin sauran ma ya samu wani abu da zai ji daɗin ya faɗi labari babansa ya fi haddan qur'ani akan sauran sai aka gabatar da shi ko da ba har da kake bai kasance kowane kowane washe garin Allah da safe ka karanta ko da sura ɗaya ne sura biyu sura uku ka buɗe alƙur'anin ka karanta ko yaya ko da ba har da kake ba in kuma har da ce ko da kullun aya ɗaya ko aya biyu zaka haddace idan kai kwana goma ka haddace aya nawa kenan in daidai ne to idan bibi ne kuma ka haddace ashirin idan kuma baka jarraba ko ɗaya yanzu yau wata nawa baka jarraba kuma nawa ka haddace ko ɗaya baka haddace ba idan kuma ka haddace aya kokarin kokowar fahimtar ma'ananta ko da ta fassara littafin Hausa din na fassaran Hausa na Margayi Sheikh Abubakar Muhammadu Gumi ko da ta fuskar kaset na wani malami da ka natsu da ta kawarsa da jin tsoron Allahnsa da cewa ya san tafsiri ka ji to da hanyar haka za ka raya kanka ka rayar da iyalan gidanka ka rayar da zuciyarka in ba haka ba kullum sai kai ta cikin kunci ka ji haushin kanka ka ji haushin mutane ba ka san meye dalili ba saboda zuciyarka ta wofinta daga alkur'ani mai girma amma wallahi matukar akwai qur'ani duk abin da zai zo sai ka ga mai sauki ne ayoyi suna kwantar maka da rai ba za ka taba ganin kana cikin kunci ba wannan hadisi akhrajahu abu daud wan nasa'i wat tirmidhi wal baihaqi wa ahmad wa ibn majah mukhtasaran wasiyaqu lin nisa'i والزيادات كلها له في رواية وكذا هي عند أحمد دون الأولى ولأبي داود والبيهقي الثالثة وللترمذي وابن ماجه والبيهقي الرابعة وللترمذي الخامسة قال حديث حسن صحيح ترمذي يتي حديث حسن صحيح قلت الباني يتي ومدار سنده على حميد بن هلال hadisin yana kaiwa ya kawo sanadinsa gaba daya a bisa ga mutumin nan mai suna Humayd bin Hilal wa qadarawahu anhu Ayyub as-Sikhtiyani Ayyub as-Sikhtiyani ya ruwaito daga wajensa ala salasati wujuhin ta fuska uku al-awwal wajhin farko anhu an hisham bin amir daga gare shi zuwa hisham bin amir Asani na biyu anhu an abid dahama an hisham daga gare shi sannan daga abid dahama sannan an hisham daga hisham as na uku anhu an sa'ad bin hisham an abi hisham wato daga sa'ad bin hisham daga babansa hisham wa qad tabahu ala al-wajh al-awwal sulaiman bin al-mughira shi wancan mutum da muke magana a kansa fuska ta farko an samu wani mutum ya masa mutaba'a yayi tarayya da shi wajen rawaito hadisin wane ne masa tarayya Sulaiman ibn al-Mughira an Humayd bihi akhrajahu an-Nasa'i wal Baihaqi wa Ahmad wa tabahu ala al-wajh al-thalith ta fuska ta uku wanda ya tarayya da shi ko shine Jarir bin Hazim yace sana Humayd bin Hilal an Sa'ad bin Hisham ibn Amir akhrajahu al-thalathatu al-mazkura wa kaza Abu Dawud wa anhu al-bayhaqi duk wannan malamai sun rawaito hadisin wa hadha wajhu arjahu indi li hadhihi al-mutaba'a fuska ta karshe ta uku nan albani ce ta furin jaya aurina saboda wannan mutaba'a wa hiya arjahu min al-mutaba'ati al-ula tafi mutaba'an farko rindai wato mutaba'a mutaba'a in ka karanta matsalahu ka san ko menene mutaba'a ko wanda bai karanta matsalahu ba sai dai hakuri mu har mu wuce wurin a gurguje saboda fuska guda biyu awwalan ta farko anna sulaiman ibn al-mughira yutajja bihi muslimun dun al-bukhari amma dan mu karwayar da kame zane mutaba a hausance idan an ce mutaba istilahin malaman hadisi in sun ce mutaba muqaddara gani Suna sunana ja'far ga wani bawan Allah sunansa aliyu sai muka yi tarayya wajen ruwaito hadisi daga malaminmu Sheikh Abdul Wahab ni dinnan da'ifi ne aliyu kuma amintacce ne da na roto hadisi da gwajin abdulwahab mutane suka ce ba su yarda da ja'far ba saboda da'if sai aka ce amma kuma taba'ahu aliyun aliyu yayi tarayya da shi wajen rawaito hadisin da to wannan kaga mutaba'a ce wadda take cikakkiyar mutaba'a akwai mutaba'a kuma ragaggiya kasira ita ce me na ji hadisin daga wajen malam abdulwahab kamar yadda aliyu shi ko bai ji daga wajen malam abdulwahab ba ya ji daga wajen shehun malam abdulwahab malam abdulwahab yana da wani malami muƙaddara sunansa ahmad misali sai ya kasance ni da aliyu mun yi tarayya wajen rawaito hadisi daga wajen wannan hadisi iri daya sai dai ni na ji daga malam Abdul daga Ahmad shi kuma ya ji daga Ahmad kai tsaye ya tsallakewa Abdul duk da haka hadisi na zai samu ƙarfi tun da mun haɗu dai a can sama a wani wuri to wannan ita ce dai me din mutaba ake kiranta hadisin da idan ka biyo bishiyar sa sahabiyansa guda ɗaya ne sai dai daga kasan sahabin ne ya dan resantu an samu wani mutum ya karanta da ɗalibai guda biyar wannan ɗaliban guda biyar akwai mai rauni akwai amintacce da ya tafi nauri aka ga hadisin da rauni sunori sai aka fito ta hanyar sai aka samu amma wannan ma ya ce daga wajen wani ji to wannan na dan nuna cewa wancan hadisin ayi aiki da shi amma shahid a cikin hadisai shine na ji hadisi na da sanadi daga wani daga wani daga wani an abu huraira annabi ya ce kaza to amma sai dai ni da'ifi ne shi kuma aliyu ya ji daga wani daga wani daga wani daga wani an abdullahi bin umar hadisin sa garau to sai ya kasance nashi ya karfa kunawa ko nawa a yi aiki da shi saboda wancan wanda ya zama shahid kenan idan sahabi ya bambanta sai a ce shahid in sahabi ya zama ɗaya sai a ce me mutaba'a to wannan mutaba'a din kanta waɗanda ake karɓan mutaba'a su wani yafi wani karfi to